Sashen Hausa na muryar Amurka yake magana da wannan safiyar Lahadi a kan mitoci 19,31 da kuma 60. A jamhuriyar Nijar ana iya jimu ta tashar ta VOA Africa a zango 200.5 ko kuma ta gidajen rediyo amfani fara'a sarauniya nomad dalal da niya da kuma alfa rediyo a birnin kumasi na kasar Ghana. Yayin da a duniyar gizo ta intanet kuma za a iya samun mu a voa hausa.com ko kuma sashen hausa.com. Jama'a barkanmu da wannan lokaci, Baba ya ku makeri ne tare da sauran abokan aiki muke farin cikin saduwa da ku a daidai wannan lokacin. A cikin shirinmu na yanzu muna tafi da shirin zaɓe ko naɗi, amma da farko ga cikakkun labaran duniya. 'yan sanda a jiya asabar sun gano mutumin da ya kashe wasu mata guda biyu a wani wurin motsa jiki wato yoga studio da ke tallahasi na jihar florida kafin ya kashe kansa 'yan sanda sun ce sunan maharin scott bayerly don shekaru 40 da haihuwa mazaunin yankin deltona a jihar florida an kuma gano mata biyun da aka harbe su a shekaran jiya juma'a da suna maura binki mai shekaru 21 kuma ɗaliba a jami'ar florida da kuma nancy van basim dukkaninsu a jami'ar suke wasu mutane guda biyar kuma sun ji rauni yayin da bayerli dan shekaru 40 ya shiga wurin motsa jikin mai jike da jama'a da yammacin ranar juma'a ya fara harbi yan sanda sun ce mutanen da suke ciki sun yi rigima da bayerli domin kare kansu bayanan 'yan sanda ya nuna bayar li tsohon ɗalibin jami'ar florida wato fsu a takaice wanda ya taɓa aikin soja an kama shi sau biyu wato a nan jami'ar akalla yana rigima da 'yan mata an kuma gano ya ɗora bidiyo a shafin youtube yana ɓaɓato a kan kalaman wariyar jinsi wurin hulɗar mace da namiji da kuma mata da suka ƙi yadda su yi hulɗa da shi wani lauya ɗan ƙasar pakistan da ya taimakawa wata mace 'yar kirista da kotun kolin ƙasar ta janye hukuncin kisa da aka yanke mata bayan kalaman sabo da ta yi game da manzon allah ya arce daga ƙasar aje asabar saboda yana jin tsoron rayuwarsa bayan an saki matar a farkon wannan mako lamarin da ya haddasa zanga-zangar musulmi a faɗin ƙasar mambobin wata ƙungiyar sa kan musulmi da ake kira ta harik labbaik ya rasulullah sun rufe manyan hanyoyin mota a biranen kasar tsawon makonni tsawon kwanaki uku kuma suna buƙatar a kashe alƙalan kotun koli wanda suka saki a siya bibi a ranar laraba saiful maluk shine lauyan matar mai 'ya'ya biyar wanda aka yanke mata hukuncin kisa tun cikin shekarar 2010 wasu 'yan siyasar pakistan guda biyu da suka yi kokarin taimaka mata an kashe dukkaninsu maluk ya faɗa wa kamfanin dillancin labaran reuters cewa ya je wata ƙasa ce domin ya kare kansa da rayuwar iyalansa daga fushin jama'a ya ce ya nemi shawarwarin mutane akan wannan mataki da ya ɗauka kuma kusan kowa ya ba shi ra'ayi iri ɗaya cewa ya bar ƙasan sai dai ya ƙara da cewa zai dawo ƙasar sai ci gaba da aiki bisa sharaɗin samun kariya daga jami'an tsaron ƙasar. amurka ta ce tana shirin ɗage haramcin kasuwancin mai da iran akan ƙasashe da dama domin ba su daman sayan mai daga iran ba tare da ƙaƙaba musu wani takunkumi a nan gaba da amurka za ta yi ba ana sa ran za a sake ɗora takunkumi a kan iran a gobe litinin sakamakon ficewar shugaban amurka donald trump daga yarjejeniyar makaman nukiliya da iran da wasu manyan ƙasashen duniya guda shida kuma kowace kasar da za ta je ta saya mai daga iran ba tare da an ɗage mata wannan haramcin ba amurka za ta sa ta biya makudan kudade a matsayin jan kunni. sakataren harkokin wajen amurka mike pompeo shine ya sanar da wannan batun ɗage haramcin akan wata tattaunawar wayan tarho a ranar juma'a amma kuma bai karin bayani akan kasashen da za a ɗage musu ko kuma za a ba wannan damar ba da kuma adadin lokaci da za a bar su ci gaba da yin hakan sai dai ya ce babu tarayyar turai a cikin waɗanda za a ɗage musu haramcin kasuwanci da iran a hali da ake ciki kuma shugaban addini na iran ayatollah ali hamini ya cecaki amurka a jiya asabar a jajibirin bikin tuna ranar juyin juya hali na shekarar 1979 da kuma mayar wato mamayar ofishin jakadancin amurka a tahiran ya ce tasirin amurka dai yana ƙara yin ƙasa yayin da ita ƙasar dan kanta take fuskantar koma baya a duk shekara ana saurin waɗannan labaran ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc 'yan sanda birnin new york sun ce sun gano gawarwakin wasu 'yan mata 'yan uwan juna 'yan kasar saudi arabia wanda ruwa ya dauke su daga kogin hudson river da ake ganin sun yi su kansu ne suka yi niyyar kashe kansu shugaban sashen eh, bincike na ma'aikatar 'yan sandan new york bangaren demotia ya ce an samu labarin cewa waɗannan mutanen sun gwammace su mutu da dai su koma ƙasarsu ta saudi arabia adrenaline. I hear you talking tough, like you a chrome buster. I'm from Alex, so I ain't never scared. Bone crusher, we keep it G.O.D. Suckers know that we don't play, yeah, we hold it down. So we do it in the CIA. Whoa, eh. Cause smile from the K-E-N-Y-A. Uh, where the grind don't stop, all the girls so hot. Blow money, let her hate her hate. What? We stacking on them. These actors be acting phony, but these niggas won't hold me Yo. back. Won't hold me. Nah call me back. East monkey on a bumping track. Beef turkey, me eat all that. The streets thirsty for all these raps. So please call me black. Then look into my soul. See your beginning, quit pretending, and just come on Man, home. I'm straight out of Nairobi. Uh -huh. I run my town like I'm the boss. Shout out to my homies from Johannesburg to Lagos. Okay. are a team, we don't take a loss. Uh -huh. Africa wide and all across. Haters, we can hear y'all behind the sound of the applause. Anywhere we go, we stretch cause we've gone. happening it. The commercial, we cabbing a bit, rapping a bit as soon as you dropping a bit, fast and a bit, go ASAP a bit, just Rocky on the Balboa. You got beef, bring that cow over. I got that avatar flow. If it's beef, you punch weak, don't throw those blows. You coming at us as a big feat, you better have Frodo's toes. You go real, we go real. I beat our chests on that. So much black around us feels like we've been working late. Shit, Swing in the club like I play golf, Charlie me against the world, black Adolf, challenge. You deform like Nicolas Cage, bro. Okay, black, black out, challenge. Look, face off, challenge. Black Rambo, Oliver Tambo. But I'm a bad fuck, nigga. Django. Rappers used to rock, they be beanie single. North, my team fire. There's an equal here. They can never ball like we do. Africa, we they believe on nobody, nobody go fish when I come make I teach you. Tell them they can say, I say, they be big on the same level. Cause I go feed defeat you. Back you up in the collaboration will be issue. Drinks from the house, all the money we go issue. Shh. Have it one in a million for history. Go! You know, the pen, I weapon, and weapon, and weapon, my shaman combo, for the sake of us, I have my sister, 77 big, did you not political beats, I be the baby, big capability, send me your MC. Stand for the men in the club, president, so in charge. I saw rock, now my residence. Headed to the top, somewhere you haters have never been. madalla yanzu kuma ga shirin zaɓe ko naɗi. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da dawa wannan shiri zaɓe ko naɗi shirin da kan duba lamuran da suka shafi zaɓe don fahimtar adalci ko akasin hakan. Sunana Nasiru Adamu Kaya zan gabatar. za mu iya aiki da muhimman sauye-sauye a dokar zaɓe da majalisar dokokin najeriya ta amince da ita a zaben 2019 in ji shugaban hukumar zaɓe farfesa mahmud yakubu cikin waɗanda muka kai ƙara kotu har da helkwatar apc don muna zargin baturen zaben da ta tura mana ya arce daga jihar da gangan in ji jigo a siyasar apc daga zamfara ikra aliyu bilbis ita ko helkwatar jam'iyyar ta ce a'a ya gudu ne don kare lafiyarsa me zai hana ni jiran ganin gyara daga da apc kan zaben fidda gwani na majalisar wakilai da na lashe daga taraba in ji shugaban matasan apc na arewa maso gabas kasimu mai gari waɗannan da juyayen rashin mai bada gudunmawa shirin nan sani tahir za su zo muku cikin shirin da yardar allah a makon jiya ne majalisar dokokin najeriya ta amince da sabuwar dokar zaɓe da hakan za a iya cewa ya zo a ƙurarren lokaci in an duba karatuwar zaben tara shugaban hukumar zaben najeriya mahmud yakubu ya ce hukumar a shirye take wajen aiki da muhimman gyare-gyaren a shekaru uku da suka wuce mun yi shawara da majalisar wakilai mun yi shawara da majalisar dattawa su suke da hakkin yin dokoki ma kasa kuma a cikin abubuwan da aka zayyana na sabbin dokokin nan mun yi shawarwari da su saboda sai muka ɗauki wasu abubuwan da muke ganin za a sanya su cikin sabuwar dokar muka fara tanadi muka kaddara cewa yau idan aka amince da wannan kuduri ya zama doka to ya za mu yi to mun ɗauki matakai muna ganin yanzu in aka sanu akan wannan dokan lokaci bai kure ba muhimman bayanan da ke cikinsa za mu yi aiwatar da su a zaɓe mai zuwa. Dama ita doka kan zama jagorar aiki ga ƙasa mai bin tsarin demokuraɗiyya inda aka san ƙimbin bin dokar kan kawo sakin layi komai da hannu a agogo baya. har yanzu batun mika sunayen 'yan takarar mukamai a inuwar apc daga zamfara na kawo musayar kalamai da hakan ma ya yi sauki don batun na gaban babbar kotun tarayya jigon apc a zamfara ikira aliyu bilbis ya ce karar ta hada hadde da suka yi zargi da gangan ne baturen zaben halkwatar jam'iyyar ya zame ya fice daga gusau ba sallama bayan an samu akasarin sakamakon zaben a zahiri mu mun san da cewa a jihar zamfara an yi zaɓe kuma a irin yadda da ita hukumar zaɓe da kuma wasu daga cikin apc headquarters na ganin kamar ba a yi ba muka garzaya kotu kuma yanzu magana tana kotu wanda in allah ya da muna sa ran za a yanke hukunci alade kira in an yi zaɓe me yasa waye ne to ya ci zaɓe na sakamakon zaɓe a in ka lura su mutanen da aka turo daga hedikwata su suka zo bayan sakamakon zaɓe na kusan lokacin gaman goma sha ɗaya zuwa sha biyu sun fito ya allah mu abin da muke zargi cewa wa'annan mutanen da aka turo su a hedikwata sun zo da nasu wata manuwa da aƙida kuma sai suka ce an ce an soke zaɓe kusan karfe 8 zuwa 9 na dare kuma suka bar gari suka tsere to kaga a nan an sha kace kacin cewa suka tsere ko dai suka tafi an ce mutum ya tsere ai kamar koran sa kai kowa koyi abin da yake tsoro sun tsere domin ba su yi sallama da kowa ba kuma ba wanda ya san lokacin da suka tafiya su kuma abin ma takaici da tausayi gare su shine hanyar da suka bi suka bar jihar zamfara shine abin takaici dan kaga wajen karfe takwas ko zuwa tara da dare bayan sun gama wannan auka-auka suka tsere suka bi dare suka bi kuma hanyar da ke da tashin hankali ina wannan 'yan fashi da suka zarra kusan hanyar zuwa kauran namo da zurmi suka wada jibe cikin dare ba su isa katsina ba sai wajen karfe goma sha ɗaya da rabi na dare kaga ko ba komi sun sa kansu cikin halaka kuma sun san irin auka aka da suka yi ma mutanen jihar zamfara shi yasa suka irin suka tafiya su saboda haka abin tambayo nan ga don mai hankali shi shugaban nan da aka turo wancan na farko ciyaman da cewa ya soke zaɓe to in ba a zaɓe ba ina da cewa an soke shi haga a zo ana gaya ma duniya ana cewa ba a yi zaɓe a jihar zamfara wannan abin takaici ne da kuma damuwa an sa mutane cikin akuba da damuwa a amma allah cikin su da allah ya azurta mu da shugaba na kware da kuma al'umma wanda suka san abin da suke a jihar zamfara suka ce to babu mafita illa a je kotu kotu za ta yanke za ta raba mu da ita kanta inec din da kuma wasu mutane a jiha amana a apc a hedikwata kuma na yi imani gaskiya za ta halinta ba da ba alfarman manzon allah sallallahu alaihi wasallam duk da dukkan mu muna jiran hukuncin kotu kan wannan lamarin da apc ta bakin sakataren walwala ibrahim kabir masari ta ce baturen zaben ya fice ne don kai. kare lafiyarsa. Saboda alawar hakika na san dai mu hakkinmu ne wajen jam'iyya ta ƙasa mu gudanar da zaɓe tun daga na dan majalisar jiha har ya na shugaban kasa mu ne hakkin kundin tsarin mulkin jam'iyyar apc da electoral act dokar zaɓe ta da goma wadda aka yi magyara wadda har yanzu ita muke amfani a uwar jam'iyya ta ƙasa baki ɗaya mu ta ba damar mu kafa kwamiti wanda za su je su gudanar da zaben nan alau na dan majalisar jiha ne ko na dan majalisar tarayya ko na dattawa ko na gwamna ko na shugaban ƙasa so don haka haka ban san menene abin da ake ɓoyewa ɗin ba babu shakka na san wanda waɗanda aka kwamitin da aka tura sun kawo ƙarar cewar ana ta ƙoƙarin a gabayansu ko kuma a kashe su a ci mutuncinsu wanda shugaban jam'iyya da ainihin mai ba da shawara ga jam'iyyar apc ta fannin shari'a wato legal advisor ɗinmu suka ce abin da ya kamata waɗannan mutane a kira kwamishinan 'yan sanda ya fitar da su wanda kuma shine abin da ya faru tunda ko kai ne ni dai na san ran nan ɗaya ne kuma dukkan abin da za ka samu a duniya ko mukami ko kuɗi ko jin daɗi sai kana da ranka sannan za ka iya jin daɗin abin da za ka samu ɗin so matsawar ka da rai wani abin ka cutar da 'yan bayanka wanda ya kama daga iyayen kana da su 'ya'ya in kana da su mata in kana da su da ƙanni da abokanin arziki so dole ne mutane su gudu su tsira da ransu tunda bayan ma sun tafi ɗin ayan baka manta ba a ranar nan an kashe mutane wajen kusan mutum goma a jihar zamfara din gurare daban-daban ibrahim musari haka ne ma guduran ne tun daga jami'an yan sanda an ce har kwamishinan yan sanda bisa ba zai ba shi kariya ya zauna ba sai dole ya fice daga jihar jami'an yan sandan ba su nan ne aka kashe waɗannan mutanen da aka kashe wanda an bi su a gurin da ake gudanar da zaɓe waɗansu kuma an bi su gidajensu waɗansu an bi su kan hanyar su ta ko dai zuwa gurin zaben ko kuma sun yi zaben za su koma gida aka kashe su wannan na talakawa ne shi ko wannan baturen zaɓe ne babban mutum daga abuja so babban mutum mutum shi baya da rai ne ko ran shi yana da sufaya in banda rai guda ɗaya da Allah ya bashi akwai wanda ya suke da shi sufaya idan an gama da shi zai iya samu ya amfani da shi. Siyasar sauyi ta sauya zani ko rina zanin ta yi. Masu rajin kare demokuraɗiyya na yaɗa gidan demokuraɗiyyar cikin gida ce tushen adalci da za ta ba mutane kwarin gwiwar fitowa ranar zaben gama gari ko ko zaben duk gari. Shi kuma shugaban matasa na APC na Arewa maso gabas Kasimu mai gari da ya taba shigowa shirin nan yana murnar ya lashe zaben fidda gwani na majalisar wakilai a matsafarsa da ke Taraba. Watakila yanzu murnar ta koma ciki don ya dawo yana cewa ba sunansa aka kai hukumar zaɓe ba amma duk da haka ba a kure sa ba tukun. Don haka uwar jam'iyya rasan za ta sake duba ta yi duk abin da ya kamata abin da za ta yi ta yi don gyara wannan kuskure da aka samu. Yana nufin yanzu ka kai kara kenan wajen uwar jam'iyya ka nuna musu takardunka da kike da shi da cewa ka samu nasara a zaben tabbas haka aka yi na kai musu kuma sun gamsu da abun da na kai musu me suka ce ma za su yi kai. eh sun yi kokarin a gyara a wannan lokaci lokaci ya riga ya kure to amma na san a matsayin su na jami'a a lokaci ba zai kure ba tun ba akwai wani lokaci nan gaba wadda za a yin gyara a duk wani abun da aka samu kurakurai da aka samu lokacin gabatar da sunaye. Maka yi yakinin cewa za a iya gyara ba. ina da yakinin hakan zai yiwu Ah, tunda sun yadda sun ga duk abubuwan da na gabatar hakanan yake kuma yadda ka sani duk wanda ya ci zaben fidda gwani ba wanda ya kawo kara ko kuma kara in mutu ya kawo koke a kwamitin sauraron koke ba su juya wannan nasarar da kai ba ba wanda ya sai soke ta sai ko kotu in kuma aka samu akasin haka an gani da yawa ai kotu ta mayar wa mutane ko a taraban ai an yi akwai senator tutare da senato bako 2011 akwai honorable el suyudi da honorable baban gidan guroje an yi shi wannan ma a 2011 don haka ba wani abu bane in hakan ya faru in uwar jami'a ba ta gyara ba to akwai inda za a je a gyara ma'ana za ka jira kenan sai ka ga abin da jami'a za ta yi in bi ma daidai ba sai ka ɗau mataki na gaba eh ina dai zaton jami'a za ta yi abun da ya dace kasu mai gari wannan fa ina ga ra'ayinka kawai kake faɗa saboda watakila yi wa jam'iyyar laifi kamar yaya ai jam'iyya tana da tsarin mulki in baka bi tsarin mulki bane zai zamanto laifi don haka ba wani abu wanda sabo a cikin al'amarin nan abu ne wanda a shimfide ba ni ne ba ba su shugabannin suka yi ba wannan tsari ne wadda aka kafa jam'iyyar apc a kai wannan fa kwarin gwiwa ta kan jam'iyyar apc ya yi duk da hakan ko bai sa kamara baya cewa a sallami a dakatar da shugaban jam'iyyar na arewa maso gabas ba da yawar jam'iyya ba ta yadda da wannan ba a yadda na gaya ma mu a jam'iyyance mun dakatar da shi kuma mun ba uwar jam'iyya a rubuce cewa da ake uwar jam'iyya ta ce ba ta yadda ba mu dai a iya sani mu ba su rubuto mana ba na haka mu muna kan bakanmu comrade mustapha an dakatar da shi mun kafa kwamiti suna bincike za su gabatar da, da rahotonsu sai mu duba in suka ce bai da laifin shi kenan sai ya dawo kan kujeran shi in kuma suka tabbatar da laifin shi kenan sai a hukunta shi wannan kenan daga je kaka dawo al'amuran siyasa tun fidda gwani gabanin babban zaben da sa ya jawo faɗan siyasa ya tsaya cikin gida musamman ma na apc inda ta gwamna rochas okorocha na imo na cewa shugaban jam'iyyar adam soshimole na murɗe demokaradiyya duk da hakan ya saba da matsayin uban jam'iyyar bola ahmed tinubu da ke cewa tafiyar oshimole na kyau a yi dama lamarin haka yake yadda lamarin ya shafi mutum yawanci haka zaka ga yana mai da martani shirin na mika taziya ga dangin gidan talban bauchi bisa rasuwar sani tahir wanda ya sha bada gudumawa ga wannan shiri kafin rasuwarsa a makon jiya bayan fama da jinya. Ga matuna baya ga kalaman marigayin a wani shirin muryar Amurka kan siyasar Ubangida. ka magana kawai cewa Ubangida kawai, yes, na yadda za a Ubangida. Amma Ubangidan na ya zanto menene ra'ayinsa menene akidarsa. Amma mafi akasarin iyayen gidajen wallahi duk aljihunsu ne ko kansu. Gwamnan da ka faɗa duk yadda gwamna ya zo fita shekara takwas to fa sai ya nemi ya ɗora nasa a wani dalili saboda samu ubangida wannan sai ya gama kaga dan kwana kwanan nan tsakanin sanata akpabio da gwamna mai ci ai babu abin da ya ja suka rubu ubangida ne saboda haka in ba an batta ba wallahi ba za a samu matsala ba dole ko yaƙi zaka tafi zaka tafi da mai kuɗi zaka tafi karkarfa zaka tafi da mai wayo haka siyasa take amma in aka dawo kowa san matsayinsa sai ka bar mai aiki aiki wannan shi shine ra'ayina don ba wani abu ne ni dan jarida ne ko na kallon kowane sani me yasa uban gida zai kashe wa dan siyasa kuɗi ko wasu daga cikin irin waɗannan yan takara ma za su yi likimo a gidan wannan uban gida din a ba su kudi a mara musu baya a je a taya su kamfen a ba su motoci amma ba za a kai yan watanni ba sai ga kuma an zo an zama manyan abokan gaba tsakanin shi uban gidan yana cewa Allah ya kai mu zaɓe na gaba sai mu ci saboda abin da ya bai don Allah ba yawo eh mana bai don Allah ba idan da yayi don yayi don aljihunsa ne saboda ka ga zai fadi shi sa ake samun wannan idan ya hakura aka tafi aikin ai siyasa ce Allah ya ji kan sani tahir Masu sauraro da wannan taziya muke kawo karshen shirin wannan mako sai makon gobe insha Allah a madadin muryar Amurka da wacce ke yada sauti Julie Gresham Nasiru Adamu Elika ke cewa wassalamu alaikum. Madalla waɗannan shirye-shiryen na zuwa muku ne daga nan Washington DC yanzu kuma sai rahoto na musamman. Major General Idris Muhammad Alkali wanda a gida ake kiransa da General Nuri mukaminsa na ƙarshe a gidan soja kafin ya ritaya. Shi ne babban hafsa mai kula da harkokin mulki a hedikwatar rundunar sojojin Najeriya baki ɗaya. General Alkali ya kama hanya zuwa birnin Bauchi daga nan Abuja. sai aka daina jin ɗuriyarsa a wajajen yankin Jos. Shiru-shiru ba shi ba labarinsa al'amarin da ya ji hankalin majalisar dattawan Najeriya. ni ne uh, Mohammed Muhammad Hassan sanata da ke wakiltan Yoba ta Kudu jam'iyyar PDP. Major General Ayam Alkali mutumin Fika Local Government ne a yankina. Na je gidansa na zauna da iyalansa na samu bayanin ainihin abin da ke faruwa. Shi wannan bawan Allah ya bar gidan shi ne wani rana zai tafi Bauchi. sannan kuma ya yi magana da iyalinsa ya faɗa mata daidai inda yake daga nan kuma ba a ƙara jin labarin shi ba ta gabba kwana biyu ba san ba a san inda yake ba tuntuɓi soja aka yi magana aka ce to ba a san inda yake ba to sojoji da sauran jami'an tsaro suka fara bincike aka duba wayarsa daga ina ne ya yi waya last sannan kuma aka sake tuntuban mutane da suke wannan yankin har aka zo aka gano wani kududdufi da aka je aka fara tono har sai aka samu motoci da aka binne cikin wannan kududdufin to cikin motocin har da motarsa kuma har an samu kayayyakinsa a cikin wannan mota shi ne na ga dai ya dace in kawo wannan abin a majalisa tun gabanin haka hedikwatar rundunar sojojin najeriya ta umarci runduna ta uku ta sojin kasar da ke birnin jos lalle cewar ta kaddamar da bincike kuma dole a latilas a samo general alkali sojojin karkashin jagorancin kwamandan garrison na runduna ta uku wato brigadier general ibrahim muhammad nan take suka kaddamar da bincike al'amarin da ya kai su ga yashe wani kududdufi a yankin duradu da ke karamar hukumar jos ta kudu a cikin jihar ta filato muna son mu binciko ko yana da rai muna da sahihan bayanan da suka nuna cewar akwai wasu motocin da aka jajjefa su a cikin wannan kududdufi muna ta aikin yashe ruwan wannan kududdufi don mu ga menene a ciki Lokacin da ake wannan bincike, sojojin sun gano motar General Idris Alkali da kuma kayayyakinsa a cikin motar da makalin wasu motocin da ba san ko na suwa ne ba. Yayin da sojojin ke yasan tafkin, mata saye da baƙaƙen tufafi sun gudanar da zanga-zanga wanda a cewar su ruwan rafin suke amfani da shi. Mary Yakubu ita ce jagorar matan. If they float that water, our children can die and our husbands can die. We don't want anybody to touch that water. Ta ce in an yashe ruwan rafin, 'ya'yanmu da mazajenmu za su mutu, saboda haka ba ma son kowa ya taɓa ruwan. Duka bayan wannan ne kuma, ƙungiyar Raya Al'adu da Ilimi na 'yan kabilar Biram wato Beko. da kungiyar matan Birom wato bilda da kungiyar matasan Birom wato bym suka aike wa babban hafsan hafsoshin rundunar tsaron najeriya wata zunguriyar wasiƙa a ranar 20 ga watan satumban wannan shekara inda ciki suke korafi da nuna kokensu gane da take-taken sojojin inda suka nemi a ɗauke kwamandan rundunar samar da tsaro na operation safe haven da ke jihar plateau wato major general augustin agundu domin a cewarsu yana barazana ga lafiyar basarakinsu na yankin duradu to ko me yasa waɗannan al'umma suke ɗare-ɗare da sojojin godfrey matthew shine lauyan mutanen ƙauyen na duradu domin mutanen da suna zo su kashe su ana ganin su da uniform na soja da bindigogin soja so da eh, immediately an ga mutum ya zo da uniform na soja suna rikicewa shin na tambaye shi sarkin ma ya gaya damuwan shi yace abin da ya sa shi ya gudu a wurin sojoji domin ana zuwa ya harka an shiga gidan shi sau biyu da yin na sojoji da kayan sojoji an an an an so kashe shi an kashe mishi yara biyu a gidan shi a idon shi da yin na sojoji kalubalen da mutane suna samu shin da cewa ba su su danganta tsakanin sojojin kwarai da sojojin gaskiya ba in za a yi bincike a yi shi ta hanyar Abin da constitution ya gaya da yanayin dokan kasa amma an rike mutane goma sha biyu nan kusan kwana goma ba komai a kai ba wannan gaskiya an ci ana cin yancin su muna da damuwa da dan binciken sojoji a sojojin Najeriya ko abin da za su je operation ana ci joint tax force investigation ba su kadai ne ya kamata su yi ba su kira police su kira wani security so that even private investigator mu a matsayin mu na lauyoyin NGO mu to sun yi binciken su according to them mu hadu a kotu sai su nuna inda abin ya kasance if they will follow the rule of law we will get more result in this investigation than abiding yes than abiding by rule of force mm. let them be civil amma na gaya miki wallahi Allah shine shi da jiya mutane na sun kira mu da cewa akwai matan da aka kashe ta wanda ya ganda idon shi an harbe shi yana da asibiti yana wurin ya ce shi sojoji ne suna zargan sojoji an samu altashin da na wurin kuma ana zargana sojoji a ƙarshe dai sojojin sun gano cewar wasu tsageru sun yi kisan gilla a wannan babban janaral na sojan najeriya inda aka yi wani kabari na je kanayika aka binne shi ciki bayan da matasan suka fahimci cewar binciken sojojin zai kai ga gano wannan kabari shine aka haƙe wannan kabari aka kuma kai gawar cikin wata tsohon rijiya aka jefa a ciki. VOA Afrique, la radio